kage-kage ne wanda ya zanto ɗori a kan abin da aka yi a baya ni ban je ko ina ba an ce an kama ni a south africa ina nan a nigeria ina tsakanin abuja kano da yobe an ce ina horar da mutane akan a hana zaɓe wannan ƙarya ce ta fitar hankali shi janar buhari uba ne a gurinmu kuma duk abin da za mu yi na matsayinmu na 'ya'ya za mu yi ba sai an ce kai ba kuma ba sai mun nuna mun yi ba maganar cewa an kama ni a ghana shi ma kirkire-kirkire ne na waɗansu kamar yadda dai suka kirkiro akan abin da wani malami a kaduna ya ta yi kwanakin baya sharri mun girmansa idan ka ɗauko ƙwayar gaskiya ƙanƙane guda ɗaya dalar sharri dole ta kauce da haske da duhu dole ɗaya ya kauce ya bar ɗaya ga dai mutane da yawa waɗanda watakila kun yi aiki tare da su amma su ba a ce suna horar da wasu mutane ko suna ɗaukar wasu matakai na barazana ga tsaron ƙasa ba sai kai kaɗai me za kake ga kake faruwa ne ni ana wata haka ina faruwa saboda yanda Allah ya yi mu waɗansu sukan gurɓata gaskiya waɗansu kuma suna ganin fari su kira shi fari baƙi su kira shi baƙi. kuma su yi aikin su su da Allah kuma duk mai yin haka dole sai ya shirya ga gwagwarmaya ko shi sabon shugaban kasa mai zuwa ai haka ne ya shiga cikin irin abubuwa kamar haka ko ga takarar da ya yi ta na shugabanci daga alif dubu biyu da uku dubu biyu da bakwai dubu biyu da goma sha ɗaya har zuwa yanzu idan ka tantance duk abubuwan da suka faru a da ba abin da ba a kira shi ba muddin akwai gaskiya to babu wata shakka ko ta mutum ko ta aljan ko ta wani irin makirci ko ta shaidan in dai da gaskiya dole su kauce kila ana tuno irin yadda kake ne musamman ma a zamanin shi marigayi janar sani abacha da watakila yadda kake jagorantar harkokin tsaro da yadda ake labarin ka kamar wani hatsabibin mutum ne shi yasa ba mamaki ba za yi mamaki ba in an ce wani abu almustafa ya yi sai ka ga in ba dan wancan janye magana da malamin nan ya yi ba sai a ce watakila fa yana iya zama gaskiya cin amana ba karamin hatsari ba ne ga mutum tsakaninmu da janar abacha da lokacin da muka ake ma najeriya mun yi ne tsakaninmu da allah ba don kuɗi ba ba don ganin idonsa ba sai fi sabilillahi kuma tsakaninmu da Allah kuma mun nuna gaskiya gaskiya gaskiya waɗanda suka so su wulakanta a bacci su kawar da shi su ne suka zanto abin da suka zama domin suna da dukiya kuma babu tsoron Allah suka yi taɓata mu haka a idan duniya zage-zage ba inda zai kai kuma mu kowane lokaci inda an ba mu aiki mu yi za mu yi tsakaninmu da Allah Allah kawai in ka sa Allah gaban ka komai ba ba komai bane ku da aka gani lokacin jarabaci ai guda hudu aka sani amma sun fi haka ku an yi mashi da yawa waɗansu sai dai ka ji an yi wa mutane ritaya kawai su tafi gida shi a bace ya yafe musu a ƙasar nan ba wanda ya taɓa yafewa idan aka yi wa gwamnati ko sai jana baca yafe wadda ya na farko shine na alif ɗari tara da casa'in da hudu ya sallame su suka tafi ya gargaɗi waɗansu ya yafe musu ɗaya daga cikin janaral sun ma Allah na gode muka ya rubuta littafi ya ƙara tantance a eh, ga gaskiya abin da suka yi kenan yunkurin juyin mulki suka yi amma abacha ya yafe musu. wato mun ja hamza al-mustapha ko wani faifan bidiyo da na gani eh, janar abacha na zaune ga janar oladipo dia yana share fuskarsa da gumbi yana neman kare kansa kan wani zargin jin mulki irin waɗannan abubuwan yadda ake tsoro ko kuma ake girmama ita waccar gwamnatin watakila shi yasa ake ganin lalle almustafa duk maganar da ake faɗa a kansa dole a ɗauke ta da muhimmanci kafin gaskiya ta bayyana bayan da za a yi mu bari a cuci wani ko a yi wa wani sharri to shi oladipo dia ya jawo yawancinsu ne daga cikin ƙabilunsa to ni kuma sai na ga cewa hatsari ne a ce yau mutanen wata ƙabila guda su suka haɗa kai za su yi juyin mulki domin ka kama su kace su kaɗai da suka yi juyin mulki sai a ce a a aikin kabilanci ne shi yasa komai gashi nan a bidiyo shi yasa ƙasar faransa ƙasar ah, america suka so bayan mutuwa jana bacce na koma can da zama saboda akwai abubuwa kamar haka da ya kamata su kwaikwaya daga gurinmu a duk lokacin da ka ga kana abu tsakaninka da Allah Allah sai bude maka hanya a rika kirkiro abubuwa ta cikin aikin wanda ba a san shi ba